fondation hirondel niger sashen hausa studio la kalangu ce magana gunguma man ɗantani ke ɗauke da ragama shirin gakanan labarun. labarin yan tunar zinari na agadas da motarsu da ke ɗauke da zinari kilo 122 wadda ta fuskanci hari a jiya sun samu saduwa da gwamnan jiha za ku ji furucin gwamna magaji mamman dada a cikin shirin 'yan makarantar lise isa beri ta yame a yau da sahe sun fito kan titi suna buƙatar samun kyautar yanayin karatunsu a kuma biya su alawus a shirin rahoton musamman za ku shi yadda matan man ɗin hannu nemi na kanka na kurfai santir ke sarrafa mai da ɗiyan aduwa mun sauraro barkamu da yau talata ɗaya ga watan fabiyari 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Masu aikin tunar zinari na Agadas da aka kai wa kwambar motarsu da ke ɗauke da kilo 122 na zinari hari a jiya bayan zaman dirshin da suka yi sun samu saduwa da gwamnan jihar magaji maman dada inda ya ce musu ya ba da umarni ga jandarmomi kuma ya tuntuɓi kotun shari'a domin a samo wannan zinari ga fasarar da ya yi. Sun zo suka same ni jiya domin shaida mu abin da ya faru da yawanta da darajarta yadda suka kiyasta zinariya ce da ta kai miliyar uku da miliyon ɗari shida nauyinta kilogram ɗari Amma sai dai a cikin dukkan mutanen da suka zo waje na babu ko ɗaya daga cikinsu wanda abin ya faru a gabansa. Sai dai suna da wakilai a ayarin da suka ɗauko wannan zinariya. Waɗanda abin ya faru gabansu na ba da umarni ga jandarmomi da alkali domin su kula da wani al'amari domin tabbatar da zahirin yadda abun ya faru a ba masu haƙi haƙin Ɗaliban makarantar Lise Isaberi ta Yamme yau da saye sun fito suna toye tayoyi bisa babban titin da ke gaban makarantar tasu. Wata zanga-zangar da jami'an tsaro suka watsar nan da nan wa'annan ɗaliban suna buƙatar ne a biya su alawus ɗinsu kuma a kyautata musu yanayin karatu tarnan fudai ahmed ya firanta da wasunsu ga abin da suke faɗa. Watanni shida na alawus ne ba a biya mu ba, saboda mun yi la'akari mu ɗalibai na makarantar Isaberi kamar amince da mu. Don haka ne yau muka yanke shawarar yin jerin gwano na lumana. Sai dai jami'an tsaro na GART suka fatattake mu har suka shiga cikin harabar makaranta suka ta kaɗa mana barkonon tsohuwa, kuma sun faɗo mana da ƙarfi. Mu ɗalibai ne, ba wai wasu sakarkari ba. a wuraren koyon aiki a laos dinmu ya za a karatu babu a laos akwai mutane da ke fitowa daga basura bayan ruwa gudal nyame 2000 kuma a kafa bai kamata ba A wani fannin kuma ɗaliban jami'a 'yan ƙasar Nijar da ke ƙasashen waje na fuskantar wasu matsaloli kamar biyan kuɗaɗen samun horon ilimantarwa ga wasu ko kuma rashin komowa gida ga wasu da ke ƙasar Mali da Senegal a dalilin yanayin siyasa da ke tsakanin Mali da Sediyawo ECOWAS. Alasan Efred, sakatarin kulawa da sadarwa na ƙungiyar CDSN, ya matanan Fude Ahmed bayani a kai. Koyau da safe mun yi musanya tare da abokanmu da ke bangaren Bamako da suke Senegal da Algeria duka koke-koke guda ne na da musamman ma batutuwan kuɗin horo da matsin lamba biyan kuɗin karatu wajen wasu manyan makarantu domin samun kammala karatu. Wasu da suka kammala karatu suna son dawowa gida amma abin bakin ciki ba su iya dawowa domin akwai takunkumi kan mali da ke hana zirga-zirga tsakanin waɗannan ƙasashe kenan suna cikin jira. A bangaren Algeria matsalolin guda ne. Mu tunatar da cewa babban batu na abokanmu da ke Mali. Mu tabbatar muku cewa akwai jituwa da kwanciyar hankali tsakanin abokanmu da kuma al'ummar Mali musamman ma matasa da ba su cikin wani hani. Ana girmama su kamar suna kasar su ba su da wata matsala ta fuskar zaman rayuwa ko ta karatu. Bisa tsarin ayyukansu na fafutuka da kuma samun kariyar 'yancin ɗan Adam. da neman zaman lafiya da tsaro kungiyar farar fula ta tilaberi a jiya ta shirya da vilmort abinda ake ce gari ya yi tsek komi ke dalilin wannan tsarin alzuma imero mamba na kungiyar ya ba mu bubakar umaru amsa inda ya ce Vilin Watkin da an kai a nan Tilberi kowa ya karba babu waɗanda sun kaje wajen ma'aikatan su yan komarsan duk sun rushe shaguna. Vilin Watkin da an kai a bisa abubiyal an kai shi. Na daya rashin kwanciyar hankali da ada cikin jihar Tilberi da jihohi sauran na cikin Nijar tawa zuwa Maradi. Na biyu a tsaida shari'a yadda ya kamata. Na uku akwai coordinator wanda yake son zaman lahiya a tilbiri da security a tilbiri da an ka kama kasu a sake shi na uku zuwa na hudu sojawa na turai waɗanda sun ka shigo muna a nijar waɗanda ba sa unhwanin komi tunda ba su hana ba ana kashe mutane ba su hana ba ana kwace ma mutane dabbobi ana kwace ma mutane kuɗi ana kashe mutane zakko su a nan nijar bai da albarka bai da unhwani yau yau yau inda muna samu ne su huta su bar muna kasa kuma muna kawo goyon baya sosai ga jama'a na mali waɗanda suke cikin wanga halin da suke yanzu allah ya kawo muna sauci mu duka mu gaba daya duk dai a yankin na Tileberi domin kyautata yanayin kiwon lafiya cikin gundumar ballai yara mata masu juna biyu da yara sabbin haifuwa zuwa 'yan shekara biyar cibiyoyin kiwon lafiya ke ɗaukar ɗawainiyar tasu ta hanyar matakin da gwamnati ya girka abdulrashid adamu shugaban asibitin ballai yara ya ma wakilin musairi abu ditan ƙarin bayani a kai Barma ya yi kan gono gaba. Sauyin da aka samu suna da yawa. Duk haihuwa da ake a nan balayara idan mace ta zo haihuwa har ma ta fita daga likita ba ta biyan kodala. Ba da nan da ake yi wa ungozumai masu karɓa haihuwa ko waɗanda suke kawo labarin haihuwa ana ba su sabulu duka wannan babu shi. Idan muka zo kan yaran da ba su kai shekara biyar ba su shigo har fitar su ba su biyan kodala. Mace mai ciki in ta zo ba ta da lafiya dala arba'in ne take biya in magani za ta sha arba'in ne idan kuma ruwan serum ne za a bata arba'in ne idan naƙuda tana matsa mata shine nan babban magani take biyan ɗari uku da dala ashirin wannan kuma idan haihuwar ta zo da garrama idan an yi komai ya fi mu ana kai ta yamai ko filinge ko zuwa loga mace mai ciki da ke zuwa ko dala bata biya A wani fannin kuma a jiya ne a nan yame a hukumce aka saka usul ɗin tsarin ci gaban gaugawa Nijar Chadi ko a ce Projet d'Inter Consortia du Programme de Développement d'Urgence Niger Chad a rawaitar sanarwar jaridar ƙungiyar ƙasashen Turai ta nan yame Ƙungiyar Turai EU e ita ce ta zuba jarin da zai kai miliyar 24.5 na kuɗin sefa da rukunin Korsantiya ya shiryar da zartawar wato zuwa adadin shekara hudu Gurin dai shine taimakawa ga kyautata yanayin rayuwa da ƙarfafa juriyar al'ummomin marasa ƙarfi cikin jihohin da ke bakin iyaka cewa da Tilaberi, Tawa, Agadas, Difa da a nan ƙasar Nijar da kuma ƙasar Chadi cikin yankunan Kanam da tafkin kogin Chadi. tun wasu 'yan lokuta kuma wato ƙwallon kafa a cikin jihar doso na bisa tangal-tangal ƙungiyar ta jiha ta rasa tallafi da jarin kulawa da kulab-kulab a cewar mumuni saidu tsohon sakatarin kungiyar ta doso ga fasarar bayanin da ya yama wakiliyarmu ta doso na na hadiza Tun bayan zaben mambobin kungiyar kwallon kafa doso na baya-bayan nan muna da matsaloli da dama domin babu kuɗi kwallon kafa dole sai an zuba kuɗi. Muna da club-club da mutane uku biyu koma guda suke kulawa da su. Akwai rashin kaya, rashin haɗin kai, club ba su da masu ɗaukar nauyi. Mutane da suke taimakawa a da sun juya baya, a ƙarshe ma sun gudu. Abin da muke fata shine na ganin masu ruwa da tsaki na kwallon kafa a doso sun zauna tare domin duba kibla guda. taimaka wajen samun ci gaba domin kasance a cikin mayan kulobobi. Gaskiya ina kira ga wani yunkuri mutane su sani mutum guda baya iya kula da kulob dole sai da gudunmuwar kowa. Shugabannin kulob su kasance shugabannin kulob kada su ce su ne shugabanni kuma su ne mataimaka na kungiyar. studio kalangu tafiyar yanayin Nijar bar mu isa yankin adar. domin kawo gudunmuwarsu ga zaman lafiya a cikin ƙasa da kuma kyaukyawar zamantakewa tsakanin al'ummomi. Matsafan gundumar birnin Kwanni a jiya suka soma al'adunsu na gadon gado domin kawo tasu gudunmuwar. Wakilinmu Asuman Musa Arzika ya firanta da Usman Sarkin Bori na birnin Kwanni ga bayanin da ya masa. ina na sarkin buri kasa ta mu ta kwani duka jihar Nijar ka ɗaya abin da muka fata mu ga al'adar mu ta gado in muka gurfana ga roko mun ka roke ta muna roƙon zama lala da in duk babu zama laya kasa to ko abinci za ka faɗa ina zaka same shi amma in duk ƙasa da zama laya kowa na tashi neman abin da ci kokarin mu da harkoki na ƙasar ga ƙasar ta zama laya gadon da mun ka gada duk zabura fara mun kai sai mun bi zama laya shi an shakura da in an ka samu zama laya kowa hidimar gaban shi shi kai amma an ce nan babu laya nan babu laya ina zaka kai kana ta duniya ta cuce a cuce ka amma har in ga zama laya ko ina buga ka samu ko ko da muka yau mu dan kanka mu dole namu mu unwanin tsahin da muka yi nan cikin kasar kasan ba ta zama laya ba bai bai unwani ba to kullun daidai gurgudu muna kokari wanda mun kaske kakce ne duwayi sun bar muna na gado muna biye da su muna kuka muna kuka bisa kam duk wani rikici ubangiji mu Allah kauda mu shi gado kauda mu shi ba magana kwana tunda kowa na son jashi ta zama laya kuma kowa na son kasa ta zama laya Studio Ghana. Yanzu kuma sai rahoton na musamman. A garin Shanyasu birnin wato karamar hukumar kurfai Center a jihar Tilaberi matan gurfama ɗin hannu ne na kanka na sarrafa mai da ɗiyan aduwa wani irin ice ne na yankin Sahel mai da al'adu ne ake da shi ne ake yin wannan mai wato dai abokin aikinmu asumani shina ya firanta da balki bonto shugabar kungiyar ga zubin firar tasu. a ruwa ya na ciki daddaka muka yi sai mu niko nan mun dobo kalgo mun wanke kunnan kalgo mun sa shi mun dafa yannan mu tarare ruwan yannan mu maishe su cikin tukunya mu sa niƙaƙƙa aduwa ga mu dafa sai mai ya tashi sai a yaye man cikin wata tukunya can ka wanke tukunya ka dabra kuma sai ka yaye shi ka sa cikin wata tukunya yannan a mai suwa bisa wuta kuma a watsa ware hwari a soye ruwa su hita ma ado haka mukan shi me ake yi da man mai ana cin shi don magani ga rai da yawa duka dai abin da zan dangin miki na ko na ciki ko na waje duka an ka sa ma aduwa sha kashe shi mutane sun saye watakila sun yaba an sayi an sayi ana son shi kwarai sun yaba da shi kwarai mutane ana son shi kwarai man na aduwa yanzu muna son na wannan aikin da mun ka fara ashe itacen nan na duka kuɗi na nan sassarkahe ba mu sani ba to yanzu muna son duka kuɗin nan mu karkaɗo su kaga ana man addu'a ana man dogon yaro ana man lamti can mun matsa muna son mu samu mu yi ta wannan aiki duka mu karkaɗo waɗannan kuɗi in mun samu muna yin shi da ɗiyanmu da mu duka muna iya mu kama wannan aiki ya hi ɗiyanmu ma ko mu samu su tsaya gida ya hi zuwa wata ƙasa waje ana musu walaƙaici. ina da har gari gari waɗanda suka nan suna tuha koyon aikin aduwan nan. to ko bisa ga wanga aiki na kun taɓa kusanta wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu ko kuma hukumomi saboda su kai sunan ku gaba a san da ku. awo tabbat akwai meri sun san da mu kuma akwai ƙungiyoyi waɗanda sun ka san da mu da akwai wata proje ma bisa sunan ƙungiyar nan tamu ta ɗauke mu ta zuba mana kuɗi miliyan bakwai muna farmasiyon cikin daji akan kwanciyar hankali masu da nan muka so don muna son aikin ba guda muka so ba muna son ma wanda mu iya ba mayan mu su kai mu inda aka iya shi mu tai mu koyo wani mu kara saboda mata cikin garuruwa kowa ya samu aikin da kama a huta da zaman banza zaman banza shine ga kawo wata hitina man sauraro abun da ya sawaka kenan Yanzu kuma ga Aminatu Bubakar dauke da labarun zabarmanci a madadin Asumana Shina da ke editan maraicen yau da Mustapha wanda ke kan na'urori daban-daban kuka saurare mu kuka ji mu garan gaɗam ni naku ɗan badandan Arlit Malam Mamman ke muku sallama a lafiya. Rakiya albishirinki. Goro hawa. Shakku ya kare a game da sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. Ban gane ba me kike nufi? Kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. Haka zalika za ki iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar Nijar. Ƙwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin Airtel. Kai, hawa na gode. lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.